والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين da farko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da ƙudura da irada ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai kuna godiya Allah subhanahu ta'ala da ya jaddada mana haɗuwa a wannan rana ta laraba a inda muke yau sha ɗaya daidai ga watan zulƙa'ada na shekara ta 1436 bayan hijiran fiyayyen halitta daga makka zuwa madina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da 26 yau ga watan takwas na shekara ta 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai suna a ƙa'idu shi'ati a ashariyati wato aƙidan shi'an nan masu bin mazhaban wato imamiya limamai goma sha biyu wanda yake fayyace mana aƙidansu a kowane ɓangare ina jin yau su ma rabiu na ba ku a sami kuma rabiu ok rana ya kauce bari na sani ai na sani to insha Allahu a ba tare da bata lokaci ba za mu dan saurari presentation din yan uwa dama muna da group nawa A ko na A B C so ne ne A okay to waye wakilinku ku amma rabi baya nan rabi ra ai da ya san daɗin ya a rabi ai ba ma tambaya na gaya mai rana a waje ai ba tambaye har biyu uku yake ma eh, eh, waye zai wakilce ku na bismillah injiniya a ba ka na fama rabi bismillah ba ni ina farin kujerar nan akwai farin kujerar nan ya ka tsaya injiniya kibara za ta saka duk duniya za a ganka ba ranar in ka abin sha akwai faran nan yawwa ma yusuf bismillah injiniya sa wannan na ɗinki ne bai da kofi na shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim wala udwana illa ala zalimin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda malin yi bayani ah, bisa <clears throat> bisa wannan assignment da ya bamu nan ba a ji ciki Thank you. to mun yi kokari kamar uh, yadda Allah ya ba mu iko na bibiyar abubuwan da muka yi a cikin wannan littafi don kalato wasu abubuwa da muka fahimta bisa wannan tambayoyi kamar yadda muka sani an yi tambayoyi guda goma sha biyu cikin karatunmu so kuma cikin iko Allah malam ya raba uh, mu kashi uku sai saboda yadda lokaci yake da kuma kowane group ya samu daman gabatar da nashi uh, contribution din mun kasa tambayoyin kashi uku kowane kashi sun dauki tambayoyi guda hudu so mu mun dauki tambaya ta daya zuwa na hudu ta kashi na biyu za su dauki tambaya na biyar zuwa na takwas sannan kuma kashi na uku za su dauki tambaya na takwas zuwa na goma sha biyu kamar yadda bayani ya gabata wannan littafi yana kamar yadda bayani ya gabata wannan littafi yana bayani ne akan aƙidar wannan mazhabi na shi'a masu bin ko kuma masu bin wannan imama na mutane goma sha biyu a farkon wannan littafi malam ya kamar yadda malam ya bani shi wannan malami ya gabatar da littafin nan a matsayin tambaya da ansa inda in yi tambaya sai ba da ansa to mu ma haka muka jero su tambaya na farko a cikin wannan littafi shine su wane ne yan shi'a so yan shi'a kamar abinda nike so yanda presentation din zai zai kasance yanda na bada shi kawai daga farkon littafin zuwa kaza mun fahimci ga yadda aƙidan shi'a suke aƙidansu game da kaza aƙidansu game da sayidina ali aƙidansu game da menene za ka yi listin yanda kuka fahimci hmm? aƙidunsu game da su amma yanzu hmm. maimaici ne ina fata an gane ko wato daga farkon littafin zuwa wannan tambaya ta goma sha biyu da muka yi mun fahimci abubuwa game da aƙidun shi'a kamar haka na farko ba su yadda da khalifancin sayidina abubakar ba abubakar ba ba su yadda da na umar ba ba su yadda da na usman ba kuma mun fahimci cewa asalin shi'a sun fito ne daga tsatson menene ba yahudi asalin wanda ya abi to waɗannan abu ka yi listin ɗaya biyu ku kwanta sawa eh ka fahimce na'am alhamdulillah yawa bi da si su ji wanda za su yi abin nan na'am yawa ah, su ainihin aƙida ta shi'a isna a shari'a ba su yadda da imamancin Abin da suka kudarta a cikin eh, imaninsu su ne eh, yadda da kalifancin sayyidina aliyu radiyallahu anhu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kata'an ba tare da rarrabewa ba ɗaya kenan don saboda haka sun yi inkarin duk wayannan kalifofi da suka gabace shi wajen kalifanci wanda su ne Usman eh, Abubakar umar da usman abu na biyu ita asalin aƙida ta shi'a maɓuɓɓugarta ta sami asali ne daga abdullahi bin saba'a wani ba yahude wanda shi kuma wannan abdullahi bin saba'a shi ne wanda ya fara sukan surukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su abubakar da usman da umar sannan kuma har ila yau na uku har ila yau su wayannan akida na shi'a isna shari'a akwai jerin yan malamai guda goma sha biyu wayanda su ne suka kudurce a cikin akidarsu su ne imamai tun daga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yawon kiyama wanda wayannan malamai su ne akwai akwai Ali bin Abi Talib wanda shine na farko cikin lissafin su sannan kuma sai Hassan bin Ali bin Abi Talib sai Husaini bin Ali bin Abi Talib sai Ali bin Hassan bin Ali bin Abi Talib sai Muhammad bin Ali bin Husaini bin Ali bin Abi Talib sai Ja'far bin eh, Ali okay sai Ja'far eh, sai Musa bin Ja'far sai Ali bin Musa sai Muhammad bin Ali bin Musa sannan sai na ƙarshen su a aliyu bin muhammad bin aliyu bin musa wanda shine suke kira da mahadi wanda an haife shi ne a shekara ta 255 ko kuma shekara ta 256 wanda kuma sun kudurce cewa har yanzu yana raye tun daga lokacin shine suke lakabi da mahadi wanda shine zai zo nan gaba su shi suke jira sai tambaya ta hudu eh. ita kuma eh, wannan yana tambaya ne akan bangarorin shi'a wanda suka tabbatar da eh, kuskuren da jibril yayi wajen isar da manzanci wai ya zubila a nan su a ƙarƙashin aƙidarsu shine kamar su suka bayanar da aƙidar gurabiya me ake nufi da eh, wannan na gurabiya su ne wanda suke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aliyu bin abi talib su ya yi kama da yadda hankaka da hankaka ko da kuda da kuda suke kama wato abinda suke nufi a nan yanzu da a ce za a samu kuda guda biyu a nan ko hankaka ba za ka iya fayyace ka ce wannan ga irin kamar shi ba wannan ga irin kamar shi ba to haka ne suka siffanta kamar maza Allah da Sayyidina Aliyu wanda ba ka iya bambance kamanninsu so shi sa suka ce shi Jibrilu lokacin da aka aiko shi an aiko shi ne da sako zuwa Jibrilu zuwa sorry zuwa ga Sayyidina Aliyu amma saboda wannan kuskuren wai ya zube saboda wannan kamancece ne sai ya kuskure ya miƙa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wai ya zube lahi wanda wannan ya sha karo da ayon alƙur'ani da yawa da Allah yake tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin alƙur'ani misali akwai faɗin Allah subhanahu ta'ala kawai a wannan in hmm. cikinsu akwai wanda bai yadda annabi ba ne asalin Ali ne kawai yawa sai a je next kawai uh, yawa sai sai eh, eh mun gama hudu eh mun gama hudu eh, ana ma wani takbir ya ji wani takbir da daga bi gurubbi a mun gama mun gama fone yanzu ka rubuta su in summary point 1 2 3 kawai a can gefe wance a fatar mana da suna haka hmm. insha Allahu <laughs> point kawai salamu alaikum rahmatullah kamar yadda sunana da imran abubakar kamar yadda dan uwana ya soka daga nan yanzu ya a cikin wani littafin da malam yake karanta mana a kan aƙidun shi'a mun ji ya yi bayyana na ɗaya na biyu na uku da na hudu ina fata yin uwa fahimta sosai alhamdulillah sai mu za mu yi na biyar za mu yi na shidda na bakwai da na takwas inda hali sai mu ida sara kuma A kan za mu tashi da na biyar su a ƙirishi a inda muka gano a cikin littafi na biyar sun kuma magana su yana shafi na Allah sai kuma sun ce su ne taskar Allah kuma sun ce su ne wahayin Allah na shida kuma sun ce alkur'ani yana da zahiri da baɗili na bakwai sun ce sun kasance sun fasar alkur'ani da sun zuciya kuma sun ce da fasarar ɓoye da na bayyane kuma sun ce alkur'ani yana da tawaya kuma yana da ƙari na tara kuma sun ce alkur'ani wasu ayoyi sun shafi wasu ayoyin kuma wasu ayoyin saɓanin abin da Allah ya saukar da shi ko? to na goma a ƙidun malaman shi'a wato shugabannin shi'a su ne malaman shi'a a afuwan wato shugabannin shari'a yawa wato shugabannin shari'a su ne malaman shi'a na biyu wato shugabannin bata su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manya su ne abubakar umar usman su ce kuma alkur'ani yana jirkita yana jirkita na fata an fahimta ya jirkita masha Allah asalin alkur'anin da aka saukar ya fi wanda yake hannun hannun hannun yawa a yanzu yawa hannunmu yawa a yanzu sun ce yana da tawaya saboda an zubar da shi da yawa subhanallah masha wal abu da muka fahimta kenan ayi muna fata kun gane ayi imrana an gane <laughs> to masha Allah to la ba shi kuka tura ba to yayi بارك الله ke kawai ni wannan na ne sabab bane in ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to malam kaman yadda kace za mu zo mu yi presentation yadda za mu gabatar da in summary akan wannan littafin a takaice za mu ba da bayani a game da wannan littafin yadda yake magana to yadda muka fara malam shine ni dai ba su yi consulting ina kamar yadda isa ya ce ba cewa wai an raba question din nan zuwa gida hudu ba sai yau isa yake kira na yake ce to to yawa malam to ni dai mun fara daga farko muka samu muka tsaya na bakwai mun tsoka gobe ne za mu karisa to yanzu insha Allah abin da zai sauka daga na ɗaya zuwa na bakwai ne insha Allah na farko shine a cikin aqidan shi'a ba su yadda da annabtan manzon Allah ba ta inda suke cewa su aliyu aka turo ma sako amma mala'ika jibrilu ya yi kuskuren ba da sako sai ya ɗauka sai ya ba muwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa kuskure na farko kenan na biyu wanda ya dasa wannan aqidan shine Abdullahi ibn Saba bayahudi wanda yake bayahudi ne shi ya dasa wannan aqida na Shi'a na cewa inda cewa wannan sakon aliyu aka turo ma amma mala'ika jibrilu ya kuskure ya ɗauka ya ba mu manzon Allah ta cewa ta inda suna kamanceceniya tsakaninsu ta inda ba za a yi kamar yadda hankaka da hankaka suke kamanceceniya sai na uku shine suna imani da limamansu guda goma sha biyu wayanda suka fara daga aliyu ana da hassan dan aliyu muna da husaini dan aliyu bin abi muna da aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da jafar dan muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da musa dan jafar dan muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da aliyu muna da musa dan jafar dan muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da aliyu dan musa dan jafar dan muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da muhammad dan aliyu dan musa dan jafar dan muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da aliyu dan muhammad dan aliyu dan musa dan jafar dan muhammad dan aliyu dan usaini dan aliyu dan abi dalib muna da hassan dan aliyu dan muhammad dan aliyu dan musa dan jafar dan muhammad dan aliyu dan usaini dan ali dan abi dalib muna da muhammad wanda suke lakabi da sunan shi mahadi na ƙarshe wanda zai zo ya bayyana shi ne cikon limamansu na goma sha biyu wanda bai bayyana ba wanda suke ikirarin cewa yana nan zuwa zai zo ya bayyana cewa yana raye amma ya ɓoye har zuwa ranar tashin alkiyama sai na hudu su 'yan shi'a suna ƙara wasu daga cikin su wanda ake kiransu garbiya su ne suke cewa muhammad cewon saƙon da aka turo mawa a na uku ok ina zo ina jin na ba kurabiya ba na'am na'am a gashi nan malam ga inda nake son tashi wajen ina zo ina ma wurin abu jafar cewa an tambaye wani babban malaminsu dan abu jafar game da alkur'ani sai ce alkur'ani kurmani inda yake ce alkur'ani kurmani ake daga cikin akidansu kur'ani kurmani su ne masu qur'ani mai masu alqur'ani mai magana simple na'am ta wani malamin su da akidun kaza kawai to kuma suna ƙara cewa wannan nur da ake cewa cikin alqur'ani cewa aliyu ake nufi da shi cikin akidun su sannan kuma sun kasa cewa karantarwar da ake saukar mawa da manzan Allah yana keɓe aliyu ne kaɗai yake isar mai da saƙon sai ina zo ina sannan kuma su yan shi'a sun kasance suna daukan karantarwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da aƙidinsu ne sai su amfani da shi amma wanda ya saba karantar aƙidinsu sai su yi watsi da shi sai ne aqidojin shi a wajen kafin sai na shida aƙidojin shi a gun fassara Alƙur'ani shi sun kasance cewa suna fassara alkur'ani game da yadda karantarwar malaman su ne suke dauka suke fassara alkur'ani ba a zahirin yadda ilimin shi yake zuwa sai suke fassara ba sai abin da malaman su suka bayyana musu ta inda cewa ko da ce ga inda fassaran aya ya zo amma malamin su zai iya fassara alkur'ani yayin da sagan shi yake to haka a gidan shi suke dauka su yi amfani da shi a cikin wannan din sai hukunce hukuncen inda suka karkasa alkur'ani kashi na daya <laughs> suna a cikin aƙidansu suna kasancewa masu imani da cewa an sun kasa alkur'ani gida uku kashi na ɗaya cikin kashi uku shine suna kasa alkur'ani game da maƙiyansu wai ya zubila wanda suke rufarin to mabiya a halin suna kenan suke rufarin to maƙiyansu sai sai sunoninsu da kuma farillansu na sunoni sunoninsu sunonin su 'yan shiya da kuma farillansu inda rubutun ne da eh, ne kashi da ke ya eh, na na na na na akwai matsatsu akwai abin da yawa akwai na kasu akwai kari akwai jirkita inda suka kashe inda suka kasa alkur'anin su gida uku ke inda suka fahimta sai kuma na bakwai yanayin yadda suke bayyana cewa ahalul baiti suna sanin gaibi inda suke ɗauko sufofin Allah suna danganta shiga ga baiti yana jin malam insha Allah haka zai mu je tsaya can takaicewa alhamdulillahi Allah ubangi ya saka da alheri amma yanda na so point din su fito ba a haka yan uwa suka yi shi ba kamar misali daga farkon karatunmu zuwa tambaya ta goma sha biyu mun fahimci aƙidun shi'a kamar haka ina fata an gani da yadda nake suka number one asalin tsakonsu wanda ya ƙirƙiro shi ba yahude ne abdullahi binu saba na biyu akwai masu imani da cewa sayidina alima Allah ne a aƙidansu ina fata an gane ko na uku akwai waɗanda ba su yadda da cewa ma wannan ƙur'anin ma manzo Allah aka saukarwa ba asali sayidina ali ne na hudu daga cikin aƙidansu ba su yadda kwata-kwata-kwata da khalifancin sayidina abubakar da umar da usman ba su dai khalifa a wajensu bayan mutuwan annabi kai tsaye shine waye Shi ne sayidina ali na shida suna tuhuman sayidina abubakar da sayidina usman da umar da zalinci domin sun tawaye ma sayidina ali haƙƙinsa sun masa ƙwace saboda haka su azzalimai ne na khalifanci a matsayinsu kenan sannan na bakwai sabon manzo Allah dukkansu kafirai ne sun kafirta su yi ridda ko ba haka ba yanda muka karanta yawa sannan na takwas sun yi imanin maganan malamansu ɗaya daga cikin limamansu goma sha biyu ɗin nan maganansu ɗaya ne kuma haka take a wajen Allah in wannan yayi magana za ka iya ce ma wancan ne in kaga dama ka ce Allah ne ma yayi saboda maganan a jojjone ne suna representing menene maganar su tamkar ta Allah ne maganar Allah tamkar tasu saboda haka idan Mr. A ya yi magana a cikinsu in kaga dama za ka ce Mr. C ne ya yi ta, in kaga dama ka ce ma Allah ya ce kawai. Ina fata an gane kun san mun yi su, sannan na tara maganansu tana share ta Allah. Allah zai iya magana su limaminsu ya zai ya share ta Allah ya kauda ita ya tabbatar da tashi kuma ta tabbata. Mu yi wannan ko? Sannan daga cikin aƙidunsu a duk wata aya da ta yi bayanin azzalimi ko ɓatacce ko menene ana nufin sahaban manzan Allah duk wata aya da ta yi bayanin shiryayye haske menene tafarki madaidaici tana nufin limamansu tana nufin limamansu sannan har ila to irin waɗannan point ɗin kawai sannan suna masu imani ɗan shi'a yanzu abinda muka fahimta wannan ƙur'anin ba su yadda da shi ba yana daga cikin aƙidansu na cewa wannan ƙur'anin jabu ne na asalin yana yana hannunsu sannan sun yi iman da cewa zalimai sun kwakwashe abubuwa daga yawa daga cikin alƙur'anin nan sun zubar saboda suna magana a kansu ne su ne su dina usman ko ba haka ba to irin waɗannan 'yan point ɗin kawai sai mu duba misali daga karatunmu na farko zuwa yanzu mun fahimci aƙidu wajen ashirin na 'yan shi'a daban-daban aƙidansu ta ɓangare kaza-kaza irin wannan point ɗin nake so a yi jotin kawai ina fata nan gaba domin za mu ci gaba za mu ɗebo wani ba ɗin sai mun kai kuma wata tambaya ta daga nan yawa eh, sai a bayar kuma Allah Ubangiji zai saka da alkhairi yau za mu tashi a tambaya ta na'am sha biyu tambaya ta sha biyu tana cewa na'amalu minkum akaramakallahu muna roƙo daga gare ku wato asalin ɗaliban ilimi ne suka nemi alfarman mawallafin wannan littafin kace akaramakallahu da Allah muna sa rai muna roƙo daga gare ku gafarallahu lakum Allah gafarta muku zikra ba'adil amsila a ambata mana waɗansu misalai kaɗan daga cikin allati sarraha fiha shi'ati wanda shaihunan shi'a da manya-manyan malaman shi'a suka yi bayanin su na aƙidansu na cewa alƙur'ani jirkitacce ne muna so a ɗan kawo mana misalai na ayoyin da aka jirkita ɗin muna so mu ji an karanta mana so yanzu waɗannan ayoyi da za mu karanta wanda su suka ƙirƙiro ne da kansu babu ko ɗaya daga cikinsu cikin ayan alkur'ani cikin alkur'ani suka ce to iri waɗannan ne aka tawaye sai dai ba su faɗi da a wani sura ya dace su kasance ba sannan kuma da in sura ce mai zama kanta waɗannan ayoyin da tsakanin wace sura ya dace yawwa mun san dai daga alamtara kaifa sai li'ilafi sai eh, eh, a ra'aitar ko in kana gangarwa sai inna atsaina sai kulya sai idza a sai tabbar sai kul huwallahu ko to da ya kamata wannan din da za mu karanta yanzu inda wani portion ne wani bangare ne na wata sura sai su ga mana asalin wannan ayoyin ci da cikin sura kaza suke aka yanke kuma da tsakanin aya da kaza na suran zuwa aya na kaza wannan maganan ya dace ta kasance in kuma sura ne mai zaman kanta da sai su ce mana sura ne mai zaman kanta tana tsakanin sura kaza da sura kaza to amma babu wannan din a takaice jawab sai mala yace na'am zan kawo minha akwai suratul walaya eh, suran biyayya suran wato shugabanci wai an cire ta gaba ɗaya suran shugabanci sura ne da suke take nuna shugabancin sayidina ali sai husaini sai hassan suran waɗannan limaman su ɗin wanda take nuna cewa su ne shugabanni an cire ta gaba ɗaya kun san mu ai ba mu taba yin suratul walaya dai a wannan qur'ani ba shine mala yace iftarau sun kirkiro bi annahu mazkurun fiha cewa wannan suran an ambace ta a cikin alqur'ani game da me walayatu aliyin radiyallahu anhu game da shugabanci da Khalifanci sayidina ali Allah yarda da shi faftarau sai suka kirkiro bi annallaha ta'ala cewa Allah madaukakin sarki qala fi qur'anihim Allah ya faɗa a qur'anin su can don ba a wannan bane yawa domin sun ce na asalin yana hannunsu mujabun ne to saboda haka ga suran yadda take wai wal billah hasha lillah ta'ala Allah amma na uluwan kabira wai suna ce Allah ya ce ya ayyuhan lazina amanu aminu bin nabiyyi wal wali ma Yahadiyani kum ila siratin mustaqim ta waya ku waɗanda kuka yi imani ku yi imani bin nabi da wannan annabin walwali da waliyinsa sayidina ali allazaini waɗannan guda biyun nan da ba'asnahuma muka aiko muku su ya hadiyanikum domin su shiryar da ku ila siratin mustaqimin zuwa ga hanya madaidaiciya nabiyun nabiyin wa waliyin annabi da waliyi ba'adu annabi muhammadu da wannan waliyi na sayyidina ali din nan huma min ba'adin shashinsu ɗaya yake daga shashinsu eh wa anal alimu ni kuma Allah ni ne masani alkhabir ba da labari innal lazina yufuna bi ahadillahi lalle haƙiƙa waɗanda suke cika alkawarin Allah to lahum jannatun na'im suna da aljanna mai ni'ima wallazina waɗannan da kuma idza tuliyat alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu da suke bayanin shugabancin sayidina ali kenan kanu bi ayatina mukazzibin sai su rika ƙaryata ayoyinmu fa inna lahum to waɗannan fa fa inna lahum fi jahannama maqaman aziman ka duba yi suna da wani mukami mai girma a jahannama me mukami hmm? ai mukami in an ce wani yana da mukami babba to ai wajen jin daɗi ne amma a jahannama ka ai duk wani inda aka kankanci ne to fa inna lahum fi jahannama maqaman aziman suna da wani mukami mai girma a wutan jahannama idza nudiya lahum yawmal qiyamati idan aka kira su aka kira musu wutan jahannaman gobe kiyama sai a ce aina zalimuna almukazzibuna lilmursalin ina azzaliman nan masu karyata manzanni ma khalafahumul mursalina illa bilhaq. Eh, manzanni ba abinda suka bar musu sai gaskiya wa ma kana Allahu li ila ajalin qaribin Allah bai kasance ba mai ba su labari ko kuma mai falla sa su zuwa ga wani dan lokaci na kadan sabbih bihamdi rabbika wa aliyun minash shahidina eh kai tasbihi <laughs> ka tsarkake <coughs> sunan ubangijinka tare da gode masa kuma ka tabbatar da aliyun sayidina alifamina shahidin na kaji ayan mahe ka gaji har kai na ya gaji da ƙur'ani ne za ka ji kamar zuma kake zuba a baki wa akmala hal muftari sai wani makirkirin kuma daga cikin shehunin shi'a sai ya ƙara kammala wannan ayar mai suna annuri at-tubrusi shi kuma yake bismillahir ya ayyuhal lazina amanu aminu bin nuraini ya kwaɗanda kuka yi imani ku yi imani da hasken nan guda biyu Anzalnahuma, huma wanda muka saukar muku yatluwani alaikum waɗanda su biyun nan suke karanta muku ayati ayoyina wa yuhaddiranikum suke muku gargadi game da azabu yawmiddin azabar ranar kiyama nurani haske guda biyun nan fa ku sani ba'dhuhuma min ba'din shashinsu daga shashinsu wato su abu ɗaya ne wa ana sami'ul alim ni ne mai ji kuma mai eh, masani wai fa ayoyi ne na alwai wannan magana ce ta Allah ya saukar fa innal ladzina yufuna bi ahadillahi lalle waɗanda suke cika alƙawarin Allah wa rasulihi da manzonsa fi ayatin lahum jannatun game da ayoyin da muke bayyana musu to suna da aljanna ta ni'ima wallazina kafaru waɗanda suka kafurce wa ayoyinmu min ba'di ma amanu bayan sun imani da su bi naqdihim mithaqihim wajen warware alƙawarin su wa ma ahadahumur rasulu da abinda annabi ya alƙawaranta musu alaihi yuqzafuna fil jahil za'a a jefa su a jahima zalamu anfusahum waɗannan sun zalunci kansu wa asawul wasiya sun saba ma wasiyin manzon Allah shine sayyidina Ali ulaika yusqauna min hamim wannan za a shayar da su da ruwan zafi inna Allah lalle hakika Allah allazi wannan da shine nuru samawati wal ardi hasken sammai da kasai bima sha'a kaman yanda yake so wastafa min al mala'ikati wanda ya zabi mala'iku waje ja'ala min al mu'minina sannan ya sanya daga cikin mumunai ula'ika fi khalqihi ya Allahu ma yasha'u wato waɗannan suna daga cikin halittan Allah shi kuma Allah mai aikata abin da ya so ne la ilaha rahim akwai wani abun da aka gane a nan kan makarar lazina min qablihim bi rusulihim waɗanda suka gabace ku su yi makirci wa manzanninsu fa akaznahum bi makrihim sai muka kama su sakamakon makircin su inna akzi shadidun alimun lalle kamuna mai tsanani ne kuma mai raɗaɗi inna allaha a halaka adan lalle fa Allah ya halakar da adawa wa samuda da samudawa ma kasabu sakamakon laifin da suka yi waja'alahum sannan Allah ya sanya su lakum tazkiratan su zamanto wa'azi a gare ku da gargadi fala tattaquna ina ji ya kasa ce afala tattaku ya ce fala tattaku ba za ku azantu ba ba za ku ji tsoro ba wa fir'auna ga fir'auna shi ma Allah ya kama shi bi matsaga sakamakon wato keta haddin bayin Allah da ya ta yi keta haddin annabi Musa wa akhihi Haruna da dan shi Haruna wa aghraqnahu muka nutsar da shi wa man tabi'ahu da wanda suke biye da su ajma'ina gaba ɗaya. liyakuna lakum ayatan domin haka ya zamanto muku aya ku na baya wa inna aksarakum sai dai mafi yawancin ku kudin nan fasikuna ne <laughs> inna allaha yajma'uhum lalle Allah zai tara su fi yawmil hashri ranan da za a yi hisabi fala yastati'una aljawaba ba za su iya bada amsa ba hina yus'alun lokacin da ake tambayansu innal jahima lalle wutan jahima ita ce ma'awahun makomansu wa inna allaha shi kuma allah lalle alimun masani ne hakimun mai iya hukunci ya ayyuhar rusulu ya, ayyuhar rasulu ya kai wannan manzon balligh ka isar da inzari gargadina fasaufa ya alamun da sannu za su sani kar khasirar lazina kanu an ayati da waɗanda suka kasance game da ayoyina wa hukumi da hukunci na. Mu'uriduna suke kauce musu to sun yi asara masalul lazina yufuna bi ahadillahi misalin waɗanda suke cika alkawarin Allah bi ahadika bi eh, ahadika da alkawarinka inni jazaituhum ni na saka musu jannatin na'im na saka musu da aljanna mai ni'ima inna allaha lazu maghfiratin shi Allah ma'abucin gafara ne wa ajrin azim da lada mai yawa wa inna aliyan minal muttaqina kuma fa ku sani lalle aliyu yana cikin masu tsoron Allah wa inna lan wafihi haqqahu yawmuddin kuma zamu bashi haƙƙin shi cikakke gobe kiyama ma hannu an zulmihi bi gafilin mu Allah fa game da zalintan sayyidina Ali da aka yi aka kwace masa khalifanci Allah ce muna nan muna sane fa ba mu manta ba wa karramnahu mun karrama sayyidina Ali muka fifita shi ala ahlika akan iyalanka gaba daya ajma'in fa shi sayyidina ali din nan wa zurriyatahu da zurriyarsa ta ila sabiruna suna da hakuri wa inna aduwahum shi kuma makiyinsu imamul mujirimina wato shugaban masu laifin nan sayyidina ali eh, sayyidina abubakar ta wa inna aduwahum shine imamul mujrimin babban makiyinsu nan fa shine shugaban masu laifin laifi sayyidina abubakar kenan domin shi ya kwace musu ina fata an gane wannan ne? ok kullin hmm. lazina kafaru ka faɗa ma waɗanda suka kafurce ba da ma amanu bayan sun yi imani eh talabatum zinatul hayatud duniya kawar duniya ce ta zaci ka gaya waɗanda suka kafurce bayan sun yi imani fa talabatum zinatul hayatu duniya wato rayuwar duniya da adon duniya da ƙawar duniya ne ta ja su wasta ajalatum biha kuma ta yi gaggawa ta fisge su wa nasitum ma kumullah kuka manta abinda Allah ya alƙawaranta muku wa rasuluhu da manzonsa wa naqattumul uhuda kuka warware alƙawura min ba'adi tawkidiha bayan kun karfafa su wa na lakumul amsala to mun buga muku dai misalai daban-daban la'allakum tahtadun ko za ku shirya ya ayyuhar rasulu ya kai wannan annabin kad anzalna ilayka ayatin bayyinatin mun saukar maka da ayoyi bayyanannu fiha daga cikin su akwai man waya tawaffahu mu'minan akwai wanda Allah zai kashe shi yana mumini wa man yatawalla wa man min ba'di zahari min ba'dika yazharun sannan wa man yatawalliyahu min ba'dika yazharun sannan kuma waɗanda suka juya ma abun bayan ka ya Muhammad za su bayyana fa a'rid anhum ka bijire musu innahum mu'riduna su masu bijirewa ne inna lahum muhdarun mu masu halarto da su ne fi yaumin a wata rana la yughni anhum shai'un babu wani abin da zai amfane su wala hum yarhamun kuma ba za a musu rahama ba inna lahum fi jahannama maqaman suna da wani mukami babba a jahannama la ya adiluna ba za su kauce masa ba fasabbih bismi rabbika kai tasbihi da sunan ubangijinka wa kun minas sajidina ta kasance cikin masu sujada walaqad arsalna Musa wa Haruna hakika mun aika Musa da Haruna mastakhlafa game da abinda muka sanya su khalifofi fa bagaw Haruna fa sabar fa bagaw ko suka yi ta'addanci Uh, fabagau haruna fasabarun jamilun eh, suka yi wa annabi haruna suka yi wa haruna ta'addanci amma haƙuri yana da kyau faja'alna da ta, muka sanya birrai daga cikinsu wal khanazira da aladu wala annahum muka la'ance su ila yawmi yub'athun fasbir kai haƙuri fa sawfa yubsirun da sannu za su gani walakad ais ataina bikal hukma hakika mun ba da wani hukunci gare ka kallazina min qablika kama waɗanda suka gabace ka minal mursalin waja'alna laka minhum wasiyan sannan mun ɗebo wani wasiyi muka baka ya Muhammadu shine saidina Ali la'allahum yarji'un takan yi mutanen da suka ɓata su dawo wa man yatawalla an amri wanda ya juya al'amari na baya na bawa saidina Ali khalifancin nan fa inni marji'uhu makomansa yana gare ni falyatamatta'u bi kufrihim su je san su ji daɗi da kafurcin su kalilan ɗan lokaci kaɗan fala tas'alu anin nakifin karka tambayi labarin masu warware alkawari gobe kiyama barni da su kan ya Muhammad ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzon kal ja'alna laka fi anaqil ladina amanu mun sanya maka a wuyan waɗanda suka yi imani mun sanya wani alkawari fa khuzhu ka wannan alkawari wa kun shakirina ta kasance cikin masu godiya inna aliyan ina tabbatar maka lalle aliyu fa qanitan billaili mai yawan sallolin dare ne sajidan da sujada yahzarul akhira mai tsoron lahira ne sosai wa yarju sawaba rabbih mai kwadayin ladan ubangijinsa ne wai wannan ba Allah ne wannan kul kace hal yastawi alladhina zalamu shin wa hum bi azabi amalun shin waɗanda suka yi zalunci wannan bayan Allah sayyidina Ali suka kwace masa khalifancinsa shin za su yi daidai da shi sayyidina Ali da wanda suka zalunce shi za su yi daidai wa hum bi azabi alamun alhalin suna sane da azaba na sayaj'alul aghlala Allah zai sanya wato sarƙoƙi fi anaqihim a wuyansu wahum ala amalihim su kuma game da ayyukansu yandamuna za su yi nadama inna bashar naka ya muhammadu mun maka albishir bi zurriyatihi da zurriyan sayidina ali a salihina na kwarai su ne goma sha biyun nan da suka fito daga tsoron sayidina ali wanda aka kirga su a nan. wai Allah ma yayi ma annabi albishir da zuwansu kuma ya bashi cewa salihai ne wa innahum li amrina yakhlufun la yakhlufun su ko ba sa taba saba al'amarin mu fa'alaihun minni salawatun wa rahmatun ni Allah ina miƙa musu wato gaisuwata da rahamata sawa'un rayayyun wa amwatan da matattun yau mai yau ba suna ranar da za a da su ina fata an gane Allah ce ina miƙa musu gaisuwata da rahamata wato a lokacin da suke raye hakanan lokacin da suke mace da ran da za a ta da su su tsaya gabana wa alallazina yabghuna alaihim su kuma waɗanda suke gaba da su sayidina ali da zurriyarsa min ba'dika bayan ka mutu ya muhammad to ghadabi fushina to innahum qaumu su'in khasirina waɗannan mutane ne munana mugaye kuma wanda suka yi asara wa alallazina salaku maslakahum waɗanda kuma suka bi wato tafarkin waɗannan sayidina ali da zuriyarsa, to minni rahmatun akwai wata rahama ta musamman daga gare ni wahum fil gurufati aminun za mu sanya shi a cikin waɗansu gidaje na aljanna suna masu cikin aminci walhamdulillahi rabbil alamin ƙarshen sura injiniya kaga wannan a baka ka haddace wannan to billahi lazi wanda zai ɗauka sai ya haddace suratul baƙar ya gama baka haddace wannan ba a ke karanta su yadda kaga shafi ɗaya ne ko? Allahu ala <laughs> to wallahi a baka a ka haddace wannan a ba ma wannan haddace bakara wallahi sai mai bakara ya riga wannan saboda na Allah za ka ga ayan nan tana tada na gaba na gaba tana tada za ka ji su in ne kawai in ka fara ɗaukunsu alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هكذا إن الذين كفروا سواء ذاك جي كينا غنغرا واني كوي sai ka ji karatu yana shiganka musamman ma in ka san fassaran da kuma larabcin da tsarin balaga da ɗanɗanon karatun yadda yake bin juna can can can can kawai sai ka samu ƙarshen aya kamar somari ne na farkonta ta haka za ka tan amma wannan maganan wanda ba balarabe ba ne ya shirya shi an nemi laraban zamanin manzo Allah har aljanu masu haɗu su taimaka a yi producing sura mai aya shida sun kasa a suratul wilaya ga ta nan shi ne na ce amma ba su faɗi da tsakanin wace sura da wace ai surorin ba muna da bakar fatiha bakara ali imrana nisa'i to da wannan ɗin sai su ce mana tsakanin sura kaza da sura kaza ne eh kuma a nuna mana makiyatun ko madaniyatun ne kuma a nuna mana ayoyin nawa haka ai ake abun nan <laughs> farisiya daga can ko iraniya to a takaicen takaice dai haka sun ma'allaka shaikuhun sannan wani shaihinsu wanda ake kira ya yi ƙara ta'aliki shi wannan annuri a tabrisi ɗin nan ya kulu yana cewa inna shaikha muhammad bin ali lallai babban shaihi nan muhammadu ɗan aliyu ɗan binu shahar ashub almazin darani zakara fi kitabihi ya ambata a cikin littafin almasali sunan littafin alama hukiya anhu game da abin da aka hakaito a gare shi annahum asqatu min alqur'ani wato sahaban manzon Allah sun cire tamamu suratul walaya sun cire suratul walaya innan suran da take nuna shugabancin sayyidina ali sun wato sahabai sun cire shi gaba ɗayan shi wala allaha hadhihi sura sai ce wataƙila wannan ita ce suran da aka karanta yanzu yace ce wallahu alimu Allah shi masani shi ma kanshi ya bar wa Allah sani amma yana da yaƙini sahabai dai sun cire suratu walaya ta Ali amma yana ganin kamar wannan ita ce suran sai dai Allahu a'ala bai da tabbashi ma to ga ta'alikin da malam yayi ko da yake bari mu bar ta'alikin mu bar ta'alikin insha Allah tabaraka ta'ala gobe sai mu dauko su insha Allah wanda za su yi presentation next time idan muka kai shi eh, tambaya ta 24 yawa a haddace za su zo mun da wannan <laughs> mara biyu kuna ciki ba second batch ta wallahi da ka tsaya da ka tsaya haddace wannan gara ka nemo daga sabbi zuwa nafi gara ka nemo me ka zauna ka haddace daga sabbi zuwa nafi duk harafi ka samu a ai kaga yanda suka kawo ta ai revelation ne zuwa ga annabi ake ma wannan wato abinda zai faru bayan annabi ake nuna masa eh eh kuma ai waɗansu ayoyi sun nuna annabi a yi imani da wasi ya imani da sayidina ali sannan ana masa nusantar da shi kenan za a danna haƙƙin shi daga baya sannan an nuna masa zurriyan sayidina ali nan dukan su salihina ne ina fata an gane ka san shi qur'ani kamar yadda ka duba yana ba manzon Allah sassan abun da ya faru tun ma kafin a haife shi tun al'ummomin da suka gabata ana ba shi labarin current abin da ke faruwa sannan ana ba shi labarin abin da zai zo nan har ranar tashin kiyama to su ma a haka suka kawo shi waɗansu annabi yana nan da abin da zai faru bayan shi a haka suka jero shi to don girman Allah in ba ɓata ba in za ka samu irin wannan za a ba su su haddace su karanta an raba su da na Allah su yan shi'a harafi ɗaya lada goma na ƙur'anin Allah ɗin an haramta musu samu sai a jona mutum da menene da haddace wannan shi ne yana kushe kuma yana ganin sura ce mai darajan gaske tun da tana bayani akan walayanci na alitafi ma ƙur'ani ma daraja karanta wannan da zama a karanta kuma ta ka samu sai an ce masai an yi alwala a taɓa wannan magana wannan surutan na? wannan ne wannan ne sai dai na ce maka in an zo sharhi sai a nuna to wannan faga yadda take a murɗe ne wannan faga yadda yake nan ana nufin sayidina ali ne nan kaza kaza shi yasa na ce maka ƙur'anin ɗaya kowa in ya tashi fassara shi sai ya murɗa shi ya murɗa shi ya yi supporting mai aƙidan shi shi ne haka ake Allah ubangiji ya rufa mana asiri subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum